This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da nomad da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri na yau 4 ga watan Oktoba da fatar kun wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. grace 'yan sanda a najeriya da shaidun gani da ido sun danganta bom ɗin da ya tashi na ranar juma'a da a sassa biyu abuja da yankunan bakin wake ne mace namiji suka ta da shi mahukunta a oregon sun faɗa ji asabar cewa dan talakin nan da ya kashe ɗalibai takwas a wani da wani malami a wata kwaleji shi ma ya mutu wata guguwa mai matsanancin karfin gaske da ta auku a kudancin china ta yi dalilin tilastawa dubban mutane da ke zaune a gaban teku sake matsugunni. To ba labaran duniya za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda aka kai wani hari yau da safe da kawo yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane tara. A Najeriya kuma hukumar kula da tsofaffin sojoji ta sanar da sake lale a rajistar 'yan fensho bisa ga dalilin cewa kaga yanzu idan aka tantance su da kwamfuta da fingerprint za su yi kaga za a tantance duk waɗanda suke sa sunayen da da don exist sai kuma ƙasar kamaru inda gwamnati ta yi wani garan bawul da ba da mukamin bazata da waɗansu ke yabawa mutum ne wanda yake aiki duk inda ya zauna yana aiki da kyau kurzon namiji ne A shirin bishara kuma yau za ku ji cikakken tarihin Roma Francis limamin da ake cewa shine mutum da ya fi kowa farin jini a duniya kawo yanzu. Yanzu dai ga halin da duniyar ta waye gari. Mausare Assalamu alaikum. 'Yan sanda a Najeriya da shaidun ganin da ido sun danganta tashin bom ɗin ranar Juma'a wanda ya tashi a sassa biyu a Abuja da wasu yankunar bakin wake ne mace da namiji. bamaman biyu da suka tashi anyan da kuje an tabbatar sun kashe mutane goma sha takwas kano wasu arba'in sun samu rauni iri daban-daban wata jarida a najeriya ta ambata waɗanda suka ga abin da idanunsu suna cewa wata yariya ce yar kimanin shekaru goma sha biyar da ta sauka kan babur kuma ta don dumfari caji ofis amma kafin ta kai ga isa sai bom ɗin ya tashi da ita hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa bom din na biyu wani saurayi ne da ya sauka a kasuwar da ake cewa kasuwar zamfara yana ɗauke da jikan da ya ajiye kusa da mai sayar da jaridu jim kaɗan da ajiye wannan jikan shi ma bom ɗin ya tashi wani wanda aka yi abin a gaban idanunsa allah ya kubutar da shi ya ce wata mace mai ciki da ɗan karamin yaro suna cikin wanda wannan abin ya rutsa da su sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai mahukunta sun danganta shi da aikin 'yan ƙungiyar boko haram wannan tashin bom din na birnin abuja ya faru ne kwana ɗaya bayan da na garin maiduguri ya faru wanda ya kashe mutane goma sha takwas haka kuma wani bom din ma ya tashi a difa a jamhuriyar nijar muna da karin bayani bayan labaran duniya mahukunta a oregon sun faɗa jiya asabar cewa ɗan talikin nan da ya kashe ɗalibai takwas da wani malami a wata kwaleji shi ma ya kashe kansa lokacin da aka musayan wuta da shi da 'yan sanda likita ya tabbatar da mutuwar christopher harper masa dan shekaru 26 bayan da ya tantance binciken da ya a jikinsa da ya yi wanda aka harbe shi a kwalejin umfa a ranar alhamis ko a jiya ma sai da daya daga cikin jami'an 'yan sanda john hanlin ya ce an kara samun wata bindiga mallakan wannan ɗan talikin da ya kashe mutane wanda wannan ya yi jimillan bindigogi da aka samu tare da shi zuwa goma sha hudu hallin ya ce sun faɗa bincikensu wanda yanzu haka suna yi wa ɗauruwan mutane da suka ga wannan ta'azar tambayoyi kuma suna tambayar makwabta kana suna gudanar da wasu gwaje-gwajen kimiyya musamman akan wasu abubuwa da suka samu suka samu waɗanda suke da nasaba da wannan ɗanyen aiki ya ce duk wannan ku suna yi ne da zuman ganin sun samo dalilin da ya sa wannan taliki aikata wannan aika-aikan sai dai kuma an ga wata 'yar takarda da shi makashin ya bari wadda ya rubuta cewa duniya ta ƙi shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata guguwa mai matsanancin karfin gaske da ta auku a kudancin china ta yi dalilin tilasta wa dubban mutane sake wato wanda suke zaune gaban tekun da sake matsugunni hukumar kula da yanayi ta bayyana cewa wannan guguwa tana tafiya ne da akan karfin kilomita 180 a cikin sa'a guda kana tana samar da ambaliyan ruwa wanda sai ya kai awan milimita 280 a wasu sassan wanda kuma hakan zai iya faruwa har zuwa gobe litinin idan allah ya kai mu haka kuma wannan lamarin zai shafi gunduman gundong da hainan wannan bala'in dai ya zo ne daidai da hutun sati guda da ake yi a kasar inda da yawan masu hutu suna yankin na hainan domin hutawa jami'an suka ce akalla jiragen kwalkwale sama dubu arba'in ne masu walawa cikin tekun su koma bakin gaba saboda wannan guguwa wadda ake lakabi da mujige wadda wannan kalma a harshen koriya yana nufin masharuwa har ya zuwa jiya asabar masu aikin ceto na nan na ci gaba da aikin ganin sun zakulo mutanen da girgizan kasa rutsa da su a guatemala wanda ya yi musabbabin mutuwar mutane 56 har zuwa yammacin jiya masu aikin ceto haɗi da 'yan sanda da sojoji da kuma masu aikin sa kai suke ta ƙoƙarin kwashe kurakuzan da ya danna wasu mutanen sakamakon nan bala'in da ya faru ranar alhamis mahukuntan ƙasar suka ce akalla mutane 350 ne suka bata kana ana sa ran cewa adadin mutane da suka mutu ya ƙaru an danganta wannan adadin mutanen da za su mutu ne da yawan gidaje 125 da wannan iftila'in ya shafa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya wannan lamarin ya faru ne a ƙauyen el cabre da kuma santa katrina penula wanda suke kilomita goma sha biyar daga babban birnin ƙasar na guatemala shugaba alanjedro maidanado ya ce ƙasashe da yawan ya ce ƙasashe da yawa sun taimaka musu ciki ko har da amurka da cuba amurka ta ce ba shakka za a yi bincike mai zurfi game da harin nan da aka yi afghanistan wanda ya yi dalilin lalata asibiti nan da na likitoci masu taimakon jama'a wanda har mutane goma sha tara suka mutu a cikinsa sai dai kuma sojojin amurka sun amince cewa lallai sun kai yar kwarekwaren hari a haraban asibitin mai magana da yawan sojan amurka da ke kasar afghanistan din ya ce harin na, na sama ba mamaki ya shafi wani bangare na wannan asibitin sojojin kasar afghanistan da ke samun goyon bayan sojojin amurka suna cikin wani kazamin fada su da 'yan tawayen taliban a yankin kundans inda 'yan taliban din suka kwace a farkon satin da ta shige labaran duniya kenan kuka saurara To, madalla bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai hari yau da safe a birnin difa al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara da suka hada da soja ɗaya wakilinmu yusuf abdullahi ya zanta da wani mazaunin birnin difa ta wayar tarho wanda ya nemi a saya sunansa bisa dalilan tsaro wanda kuma ya bayani cewa shi inda su wa'ancan suna tafiya sai wani dan gari ya gan su inda ya nuna ba wani su wanda yake goma gidan gaban sojoji da ah, sojoji ya ce mishi ga wa'ancan bai yarda da su ba to a lokacin nan shi sojin ya yi mazo kusa da su yana tambayar yana gaban ya yi duba su ba ya bincike su kenan ya bincike su a ina ne suka kai wannan harin mutane na yawan zuwa wajen ne watakila. Eh, jikin wani mai tebur ne. Eh, a nan ma da suka zo guda ya tada, guda kuma bai tada ba. Yanzu nan ma dai sun guda mutum shida ne a nan. Sun sun biyu kuma da fara kula mutum. Mutane nawa kenan suka rasa rayukansu? Mutane misalin mutum tara, har su ɗan abin da ke, har su ɗan kuma bakin yashe. Eh, su guda nawa kenan? sai yan ƙuna bakin wake su guda hudu suka rasa rayukansu da da kuma jami'an tsaro guda a wani hali ne garin na difa yake ciki a yanzu jami'an tsaro suna nan sun killace ko ina suna nan suna ta bincike binciken su kuwa na ga general da shi da da shugaban 'yan sanda da dukkanin shugaban jandarmomi duka sun fito sun zo suna jiki da abin da ya wakana. Ina gawakin waɗanda suka rasa rayukansu. Gawakin suna nan da akwai wanda su abin da ke nasu ma bai tashi ba. A halin sun mutu abin nasu bai tashi ba yanzu ana nan ana wanda gwamnatin da ta take cikinsu. To, kai kiran bada ka zance kira maza in ji kuna kara kama karara guda. In ka yi cirin karo ka zance man ka shira maza in ji kuna kara kama karara guda. Rahoton Abdullahi Yusuf daga Jamhuriyar Nijar. To daga harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar kuma sai batun kulawa da tsofaffin sojoji a Najeriya inda hukumar fenshon mayakan Najeriya ta gudanar da taron karawa juna sani. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. da yake jawabi a tsafin sojin kasar shugaban hukumar fansho na mayakan najeriya air vice marshal mohammed dikko ya ce rundunar sojan kasar na ɗaukar sabbin matakai da na'ura mai aiki da kwakwalwa wajen tantance duk masu karɓar fansho a gidan soja na tambayi air vice marshal mohammed dikko ko waɗanne abubuwa ne za a gani sabbi da ya bambanta da na baya kaga yanzu idan aka tantance su da kwamfuta da fingerprint za su yi ka gane ko kamar lokacin da aka yi zaɓe ne da ya wuce in ba ka da permanent voter card ba za ka yi zaɓe ba kaga ga za a tantance duk waɗanda suke sa sunayen da ba da don exist ka gane ko to na ɗaya kenan na biyu idan muka yi record ɗinmu zai zama mun updating kuma za a tantance shi za mu tabbatar da mun gamsu da wannan record da muke da shi na waɗanda muke biya a baya ko a yanzu haka za ka ga sojoji a wasu ofin sojoji sun mutu shekara ɗaya biyu ba mu sani ba ba a sanar da mu ba ba da za mu sani pension su yana ta zuwa account ba za a sani ba sai idan yan uwan su zo sun ce mana a'a ai waɗannan fa sun rasu dan mu tambaya wani wata ne an ce kaza ne sai ga an biya su ana ta biya to kaga irin wannan duk zai kauye daga bisani na je ta bakin wasu tsaffin sojoji sunana colonel gaya retire ni ne national chairman na Nigerian Legion yanzu dai kasa soji an ba su 53% amma mu retirees an ba mu 33% ha yanzu kam muna approaching government mu gani ko za a ba mu balance na 20% din amma mu only 30% aka ba sunana retire captain Musa Yakubu chairman na tsofin soja na jihar Bauchi mu tsofin sojoji muna cikin wahala a kasan nan don a zahirin gaskiya su waɗanda suke aiki yanzu sukan mance wani lokaci muna da korafi da yawa musamman an yi ƙari a ƙasar nan wanda yake a duk duniya in aka kara naira ɗaya masabin soja za a kara naira ɗaya maritaya soja amma sai ya kasance a najeriya sai ya zamanto daban saboda ainihin son kai mana ƙarin 53% suka biya mu 33% mun dambe su su nuna mana ainihin takardar ya ɗauki cewa mu ritaya soja 33% aka ƙara mana babu to saboda haka muke wannan korafi akan wannan korafi na tuntubi ma'aikatar tsaron Najeriya David Gende shine daraktan ayyukan haɗin gwiwar sojojin ma'aikatar tsaron There's a federal government circular that clearly states that once there's an increase in pay for the regular serving military yace akwai umarnin gwamnatin tarayya da ya nuna cewar muddin aka wa sojoji masu aiki karin albashi to dole a kara wa sojin da ke amsar fansho akwai kalubale wajen aiwatarwa amma dai ana ɗaukar matakan yin gyara muna sa ran nan da 'yan watanni za a yi wannan gyara properly address. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko da haka yake to bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar kamaru inda shugaban ƙasar ya yi wani garan bawul da mai yiwuwa ya kai ga tuhumar waɗansu tsofaffin jami'an gwamnatin da ya sauke ga muhammad awal garba da ci gaban rahoton ya taɓa guraben ministoci guda goma sha biyar daga cikin guda sittin da hudu da ƙasar take da su tsofaffin ministoci guda shida ne aka canjawa guraben aiki tara kuma daga cikin su aka sallame su kasancewan ana zargin su da rashin iya aiki da ma hana da kudaden gwamnati wannan shine ma yasa shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamar paul biya ya ce dole ne a yi musu binciken gwagwab an samu sababbin fuska na ministoci guda tara ta bangaren sakatawar gwamnati kuma shugaban ƙasan ya saka sababbi guda hudu kuma ya sanya mai bashi shawara guda ɗaya tilo wanda ya samu matsayin da ba a zata ba shine gwamnan jihar Littoral Duwala Joseph Beti Asumo daga matsayinsa na gwamna ya haura zuwa ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma ana ganin zai fuskanci kalubale musamman ma wajen harhare da 'yan ta'addan nan na Boko Haram suke kaddamarwa a jihar Arewa mai nisa sabon ministan kafin dawansa gwamna a jihar Littoral Duwala dama shi gwamna ne a jihar ta Arewa mai nisa ministan tsaro tsaron jasa biti sumo cikin jawabinsa ya gode wa shugaban kasar ta jamhuriyar kamar paul biya da yardan da ya ba shi. Euh, euh, kuma ya ce zai yi kokari matuƙa gaya na ganin zaman lafiya ya wanzu a arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru Asun ya gode wa jama'an da ya aiki da su a jihar Littoral Duwala a cikin ministocin da aka ba wa sababbin guraben uku daga cikin su mata ne wannan kwaskwari ma dai yau shekaru hudu kenan da 'yan kasar ta jamhuriyar Kamaru suke jira. Na yi wa Alhaji Dan Juma'a da tambaya a matsayinsa na babban dan siyasa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya yake ganin wannan kwaskwari ma da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi. E wato lokacin da aka naɗa shi gwamna a nan Duwala a littoral lokacin da ya zo domin ga har sarkin marwa ma ya rako nan duwala mutum ne wanda yake aiki duk inda ya zauna yana aiki da kyau shine kake gani na gaya ma gurzon namiji ne inda aka sa shi nan ya dace da shi shugabanmu kuma kafin ya sa mutum a waje sai ya tabbatar wannan mutum ne mai aiki wanda ya dace da shi wanda zai sa mun san wannan canjin da ya yi canji ne mafi alheri a nan kasan kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To da mu dai yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 11 da minti 16 na asuba. The Voice of America. Ga shirinmu na gaba. we, the people of this continent, are no fearful of foreigners. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka Grace alhera Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Makon jiya Papa Francis ya kawo ziyara aiki a nan Amurka. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta fassara mana cikakken tarihin Papa da ake bayyanawa a matsayin mutumin da ya fi kowanne farin jini a duniya. An haifi George Mario Begoglio ne a Buenos Aires, kasar Argentina ranar 17 ga watan Disamban shekara ta 1936 cikin 'yan gudun hijirar Italiya. Ya kammala kwalejin koyar sana'a inda ya koyi fasahar hada sinadarai kafin shiga makarantar tauhidi a Villa Devoto. A watan Disamban shekara ta 1969 ne aka nada begoglio ya zama cikakken fada ya kuma fara aiki a yankin Jesuit da ke kasar Argentina a shekara ta 1973. ya ce daga fari mahaifiyarsa bata ba shi goyon bayan shawarar da ya dauka na zama fada ba duk da cewa ita mabiyar ɗarikar katolika sau da ƙafa ne ya ce mahaifiyar tasa ta yi na'am da shawararsa ta zama fada ne ta kuma sa masa albarka a lokacin da ake bikin naɗin nasa ta kuma amince da kiran da ubangiji allah ya yi masa daga bisani ya koma cibiyar da ya samu horo a colegio na san jos inda ya shugabanci makarantar daga shekara ta 1980 zuwa da 86 har ya kai ga matsayin shehin malami a fannin nazarin sanin Allah. A ranar 20 ga watan Mayun shekara ta 1999 ne aka ba Begoglio matsayin bishop mai riko na Auka bayan mako guda kuma aka ƙara bashi matsayin mataimakin bishop na Buenos Aires. A watan Fabrairu na shekara ta 1998 ne ya zamo babban bishop na Buenos Aires. Bayan shekaru uku wato a watan Fabrairu na shekarar 2001 ne ya samu ƙarin girma inda Papa John Paul na biyu ya naɗa shi babban limamin St. Robert Bellamino A shekara ta dubu biyu da biyar ne ya zama shugaban majalisar Bishop Bishop na Argentina, matsayin da ya rike har ya zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha 2011. Bayan mutuwan Papa Roma John Paul na biyu a watan Afrilun biyar ne, Begoglio ya zama na biyu mafi samun kuri'u bayan Papa Roma Benedict na goma sha shida, wato Joseph Razinga wanda ya gaji Papa Roma John Paul. A ranar goma sha uku ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ne, George Begoglio mai shekaru 76 ya zama Papa Roma na 266 wanda ya kasance Papa Roma na farko daga kasar Amurka kuma Papa Roma na farko da bai fito daga nahiyar Turai ba ya kuma zaɓi suna Papa Roma Francis sunan da ya samo daga St. Francis na Assisi daga kasar Italiya. Kafin taron manyan limaman Katolikan a shekara ta 2013, Papa Roma Francis ya rike matsayin babban bishop na cardinal na fiye da shekaru goma sha biyu. Aman shugabancin Papa Roma wanda duniya baki ɗaya ke sha'awa ya samo asali ne tun kafin ya ɗare matsayin babban limamin cocin duk da yake bayan naɗa shi ne kafofin yada labarai suka fara yada labaran irin sadaukar da kansa labarin sauƙin kan fafaroman shine yadda yakan je ya biya kuɗin masaukinsa da kansa maimakon ya aiki mataimakinsa ya kuma gwammaci ya zauna a gida mai ɗakuna biyu maimakon katafaren gidan ƙawa na fafaroma da ke fadar vatican Zaben da Paparoma Francis na yin rayuwa mai sauƙi ya karya al'adar da fafaroman da suka gabata suka daɗe suna yi. A lokacin da yake jawabi wa dubban jama'a a dandalin St. Peter da ke birnin Vatican a Roma, kasar Italiya bayan zabensa, Papa Roma Francis ya ce, kamar yadda kuka sani hakkin majalisar limaman ne su zaɓi bishop na Rome. A gani na 'yan uwa limamai sun zaɓi wani ne da ya fito daga nesa, gani nan na gode domin rungumata da kuka yi. Bayan faɗar sakamakon zaben Papa Roma a shekara ta 2013, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya fitar da wata sanarwa kan sabon Papa Roman wanda yake cewa a matsayinsa na zama Papa Roma na farko daga kasar Amurka zaben nasa ya bayyana irin karfi da kuzari da yankin da ke samun ci gaba wajen daidaita duniyar da miliyoyin Amurkawa a wannan rana mai cike da tarihi. Jim kaɗan bayan hawansa, Papa Roma Francis ya fara bayyana muhimman batutuwan da cocin Katolika ke da tsauraran ra'ayoyi a kansu, bai taba gujewa bayyana ra'ayoyinsa kan batutuwa ba inda kan batun luwaɗi ya ce ni wane ne da zan shar'anta lamarin da ya bayyana shi a matsayin mai tausayi da son ci gaba in aka kwatanta da magabatansa papa roma ya fara ziyararsa ta farko ne a ƙasashen duniya ranar 22 ga watan Yulin shekara ta 2013 lokacin da ya isa filin jirgin saman Galio Antonio Carlos Jobim a Rio de Janeiro da ke kasar Brazil. A watan Satumban 2013, Papa Roma Francis ya kirayi jama'a su taya shi addu'an samun zaman lafiya a Siriya. Papa roma ya kuma buƙaci masu ruwa da tsaki su samar da matakan zaman lafiya a ƙasar. Ya ce ku kau da son kai da ya taurara zukatanku ku shawo kan rashin tausayin al'umma ku kau da mugun tunani ku buɗe hanyoyin tattaunawa da sasantawa a wata hudu ba da ya yi ya yi kira a samar da manyan canje-canje a cocin katolika da ya hada da yin tunani kan wasu batutuwan al'ada da aka daɗe ana yin su. ya ce na fi bukatar ganin cocin da zai wahala kuma ya kasance a bayyane maimakon wanda zai kasance da rashin tsafta a dunkule a watan disamban shekara ta 2013 ne har ila yau mujallar time ta bayyana paparoma francis a matsayin gwarzon shekarar a watan maris na shekara ta 2000 ne aka bayyana paparoma francis a wanda ya ci kyautar zaman lafiya na shekara ta 2014 tun daga ƙarshen shekara ta 2014 zuwa 2015 papa roma francis yake taka rawa kan lamurar siyasa da muhalli a ƙasashen duniya ya sha sukan wulakanta mukamin siyasa da rikon sakainan kashi da ake wa tattalin arzikin duniya da haɗarin rasa rayuka sanadiyar 'yan gudun hijira barnata kudaden jama'a wanda har cikin ikkilisiya akan samu Papa Roma ya yi ƙoƙarin shiga tsakani ta fuskar siyasa, inda ya yi wani taro da ya yi fice da muhimmanci wajen janyo shugaban ƙasar Cuba, Raul Castro, da na Amurka Barack Obama, don ƙarfafa hulɗar samun canje-canje masu inganci. A watan Satumban 2015, Papa Roma Francis ya bayyana cewa limaman cocin Katolika za su iya gafartawa waɗanda suka yi zunubin zubar da ciki a lokacin hidima mai taken shekarar yafiya. da za a fara daga ranar 8 ga watan Disamban wannan shekara zuwa ran 20 ga watan Nuwamban 2016. Ya ce ba za a hana gafarar da Allah ya yi wa duk wanda ya roƙi gafara ba, musamman wanda ya je wuri mai tsarki ya faɗi zunubinsa da sahihin zuciya ya sasanta da mahallicinsa. A watan Yunin bana, Papa Roma Francis ya yi magana kan muhalli, ya yi gargaɗi kan hatsarin canjin yanayi. ya soki lamirin shugabannin duniya kan rashin daukan kwararan matakai da yarjejeniyoyi kan muhalli. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji hirar da muka yi da babban limamin katolika a kaduna kan ziyarar roma francis yanzu a madadin wakiliyarmu zainab babaji da ta taimaka wajen nasarar wannan shirin da kuma a adeyemi adela da daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To madalla kafin mu karkare bari mu ta sa muhimman kanin labarai. yan sanda a najeriya da shaidun gani da ido sun danganta tashin bam din ranar juma'a wanda ya tashi a sassa biyu abuja da wasu yankunan bakin wake ne mace da namiji bamaman da suka tashi a yan da kuje an tabbatar sun kashe mutane goma sha takwas kana wasu arba'in sun samu rauni iri daban-daban a wata jarida a najeriya ta ambata waɗanda abin aka yi a idanunsu suna cewa wata yariya ce yar kimanin shekaru goma sha biyar da ta sauka kan babur kuma ta dumfari charge office amma kafin ta kai ga isa charge office din sai bom din ya tashi da ita haka kuma rahotanni sun bayyana cewa bom din na biyu wani saurayi ne da ya sauka a kasuwa da ake cewa kasuwan zamfara yana dauke da jikan da ya ajiye kusa da mai sayar da jarida jim kaɗan da ajiye wannan jikan sai bom din shi ma ya tashi a wannan wuri. mahukunta a oregun sun faɗa jiya asabar cewa ɗan talikin nan da ya kashe ɗalibai takwas da wani malami a wata kwaleji shi ma ya kashe kansa lokacin da aka yi musayar wuta da shi da 'yan sanda likita ya tabbatar da mutuwan christopher harper mesa ɗan shekaru 26 bayan da ya tantance binciken jikinsa da ya yi wanda aka harbe shi a kwalejin umfa ranar alhamis ko a ma sai da ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan john hanlin ya ce an ƙara samun wata bindiga mallakan wannan ɗan taliki da ya kashe mutane wanda wannan ya yi jimillan bindigogi da aka samu tare da shi zuwa goma sha hudu hannun ya ce sun binciken su wanda yanzu haka suna yi wa ɗaruruwan mutane da kuma wasu daban tambayoyi iri daban-daban wata guguwa mai matsanancin karfin gaske da ta auku a kudancin kasar china ta yi dalilin tilasta ma dubban mutanen da ke zaune a gaban teku sake matsugunni hukumar kula da yanayi ta bayyana cewa wannan guguwar tana tafiya ne akan karfin kilomita 180 a cikin sa'a guda kana tana samar da ambaliyar ruwa da yawansa ya kai awon milimita 280 a wasassa wanda kuma hakan zai iya kai faruwa har zuwa gobe idan allah ya kai mu hawa kuma wannan lamari zai shafi wato gundumar gundon a hainan wannan bala'in dai ya zo daidai da hutun sati guda da ake yi a kasar inda da yawa masu hutu a yankin na hainan suke hutawa jami'an suka ce akalla jiragen kwale-kwale sama dubu arba'in ne suka koma bakin gaba saboda wannan guguwan wanda ake lakabi da mujigbe madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga alhaji abdullahi ya ba da koshi domin rasuwar kanansa muhammad kudu ba da koshi wanda ya rasu jiya a garin bidda sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan nasiru nasiruddin muhammad wanda ya rasu jiya shi ma sakamakon hadarin mota a kan hanyarsa ta komawa lagos daga birnin jos allah ya ji kansu duka da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma caleb da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu yau Bertok zan da muka fi cewa zanga-zanga alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya ko kuma mu ce mu karasa wani lafiya malam ladan da alheri. Mm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.